A yau a rahotonmu na masu ƙananan sana'o'i mun samu zantawa da wata mace mai sana'ar yin jakan mata da takalma amma fata a tamfa wacce ta ce yanzu shine abin da ake yayi a gari. Ta ce sana'a ce mai saurin kawo kuɗi ga daya da yadda hiranmu ta kasance da malama zubaida. Ɗinka jakuna da yin takalma na zani na zani eh da atamfa ake yi ko kuma irin materials din nan plain kala yadi shadda duk dai ga su nan muna yin duka muna hada irin su mi jakkunan zamani irin ladies bag din nan da ake rikewa da irin kuma takalman da ake saka flat ko kuma mai dan tsini duk ana ɗiɗin kasu da zani atamfa da material kamar irin su akwai wasu material da biwa da irin su plain one da masu design duk da irin shi muke yin jakkunan facebook kenan wannan eh, sabon yayi ne da ya shigo muna nuna cewa mu yan afirka ne irin ladies bag masu kyau kyau da tura suke riƙe to mu kuma sai mu sarrafa shi mu ɗauki zanuwa mu a tamfa irin namu sai mu yi jakan sai ya fita daban da na turawa kamar a rana kina ɗinka irin wannan jaka ko takalmi guda nawa eh to da yake akwai 'yan taimako sabida zai yanka ka samo fata ka dai sa samo mahaɗi da za ka yi to a rana idan dai ka jajirce kana zaune kai kaɗai za ka iya yin jaka biyu fi sabilillahi masu kyau jaka ladies bag akwai kuma pos pos irin da ake sa a cikin jaka na a rana za ka iya yin goma akwai kuma jakan goyo waɗanda yara suke goyawa su tafi makaranta da shi shi ma ana iya yin biyu a rana kin gani zan iya yin biyu masu tayin na yan aiki kamar mutum biyu su ma su iya yin biyu babu oda da yawa kenan amma idan da oda muna zama ne da daddare mu yi aikin sosai mu yi da yawa to waɗannan takalman oda ake baku ku yi ko kuna yi ne kawai ku baza a kasuwa ku sayar eh da farko dai fara muka yi muna shiga kasuwa muna nunnuna mutane masu shaguna har yanzu da aka gaggane shi da kuma 'yan gayu suna zuwa wannan ya ce a musu to idan ka samu dan kwangila ni zai zuci ya samu kwangila ka masa goma wani daga can ya ce ka yi biyar wasu daga can su ce ka yi hamsin to dai da haka dai to kuna fuskanta wani kalubale a wannan sana'a ta ku eh to kalubalen da muke fuskanta wani lokacin sai ka ga mutum ya ce ga kalan da yake so sai kai ka je ka so tamfa a kasuwa sai ya zo kuma ya ce shi baya son wannan design din wannan atamfar kuma bayan ka riga ka dinka jikka ya ce ba zai karba ba wani lokacin kuma supagulin ba mai ba a yi sa ka siyo ba mai kyau ba dole sai ka sake warware jaka ka samu mai kyau ka yi kuma idan aka dan samu mistake matsala jakar ba za ta haɗu ba menene burin ki yanzu a rayuwa da wannan sana'a da kike yi gaskiya na da babban buri wato so nake in zama kwararriya fitacciya an san ni sosai da kamar irin in ana abin modelin afirkan abin nan in samu ni ma in je in kai na kayan a sassaka ana talla ana gani kamar irin yadda yan models din nan suke yi in samu ina da brand dina kamar yadda turawa suke da brand din su a sanni a ko ina ana zuwa ana siya